distinguished akwai wani batu da muka samu cewa ko a majalisa kuna ƙoƙarin wai tabbatar da a ci gaba da aiwatar da kasafin kudin shekara 2016 zuwa rabin shekara mai zuwa ina gasken wannan labari to alhamdulillah ko da da wannan magana ba ta taso ta zo wajen um, wajen uh, majalisar dottabai ba so muna jira da wannan ma sai ta zo amma har yanzu dai bata zo ba so ba ni da labari kan wannan to alal misali idan kamar yanzu an ce a kawo muku wannan batu na ku ci gaba da aiwatar da kasafin kuɗin banan nan har zuwa baɗi tsakiyan baɗi za ku iya yin shi ganin cewa ya riga ya zama doka a in za ku tuna you know, a bara lokacin da muka yi kasafin kuɗi na 2016 dama 2015 zai kare disamba kamar sai muka ƙara zuwa march to a doka za mu iya yin haka um, kuma doka ma ta ba a shugaban ƙasa uh, ya yi amfani uh, da kuɗi kamar rabin kasafin kuɗi da aka yi na shekaran da ya shige zai yi amfani da wannan har lokacin da aka gama you know, uh, muhawara akan kasafin kuɗi da za na sabon shekara Eh, to amma a wannan lokacin da kuka yi wannan bai riga ya sa hannu wannan kasafin kuɗin ya zama doka ba ku. eh to dama in dai muka ga lallai ba za a iya a gama wannan kasafin kuɗi na wannan shekara ba dole ne a sake kawowa mu sake duba dokan mu yi amendin dokan sai zaman doka da, da za a bi har zuwa you know, a wannan lokacin na san na wata ana ƙara wata uku amma ban san ko ana kara wata shida ba amma na san na wata uku to wani batu ne ya shafi kasafin kuɗi na bana ko kuma shirin wanda kuke yi a baɗi abin da ya shafi abin da muke shirin yi dama kamun a yi kasafin kuɗi na shekara dole akwai abin da shi shugaban ƙasa yake turo mana a wanda ake cewa mtef wato kurye-kuryen kasafin kuɗi na, na kamar na shekara uku a jere to shine aka kawo mana wannan ne za mu yi muhawara a kai tsakanin gobe da jibi bayan wannan ne shi shugaban ƙasa zai kawo mana kasafin kuɗi na, na baɗi to me yasa ake yin shi wannan mtf ko kware-kwaren kasafin kuɗin hannu zuwa shekara uku ok doka ce wacce ake cewa fiscal responsibility act inda ake cewa dole ne a yi wannan so a doka ce ta ce a yi wannan shi yasa ake yi to amma aka zo aiwatar da kasafin kuɗin sai kuma a tsaya a shekara ɗaya? a kasafin kuɗi dama ko koyaushe tun da aka fara you know, dama na shekara-shekara ake yi to wannan dai you know, plan ne don ya ba mutane dama su ga me zai faru o me ake tsammanin za a yi shekara uku nan gaba bisa ga abin da suka faru shekarun baya shi yasa ake wannan to na gode kwarai distinguished na gode